kalu ai ban ga wurin ba annahu an na gan shi ba la ya ta'ayyana bubahu don abubahi eh amma gayatuhu aka ce ai wata magana ne ta bayan nan aka ce kololuwan lamarin annahu la ya ta'ayyana mubahu wannan mubahin ba zai tabbata ba duna mubahin ba tare da an haɗu da wani mubahin ba shi wancan maganan wancan aiki Ka gafa ya kunu wajiban mukhayyaran Alu suka ce wa kazalika salatu ai haka sallah fi daril magasuba a gidan da aka kwata ko floating da aka kwata hiya haramun wa hiya wajibatun haram ce sallar kuma sallar wajiba ce wa satarul aurati bi thawbil hariri kaga eh, sutur ta hariri haramun ne sannan rufe al'aura kuma wajibi ne amfani da al'ari ne haram ne amma kuma eh, rufe al'aura wajibi ne kazalika haramun wajibun min wajahaini di ana magana an haɗa sun haɗu biyu a wuri guda ɗaya fatan eh, shi wannan sallah a cikin haramun ne tun da gidan wani ne to kuma sallan wajiba ce to shi ne ake nema ba da ansa an samu wannan menene abin yi ya jero shi ne kamar misalin a ce maka ba shi ya kawo shi ba asali mutumin da ya sa fargensa a cikin fargen mace sai ya tuba to zai fito da fargen ko ba zai fito da shi ba in ya fito da shi ya faki jin daɗi in ya bashi a cikin haram ya ce to akwai irin wainan sai kwatanta shi da floating sallah to an karanta ne to saboda kata na farkon can inda aka taso ba kama ji nau'in can ba ka za a matar ji ai sai ka san na baya ka san na gaba ka san na wannan an aka tara sai ce ba to kaga wancan da wannan da wannan wannan shi ne fi. wasawabu abin da ke daidai dai anan nan an na hazan na za'a wato fito da shi farjin kenan wal khuruja da fita daga wannan floating min al ardi taubatu laysa bi haram tuba ne zai zama ba haram bane ba idh huwa ma'murun bihi qat'an wa mahalu an yi umara bil harami ai kaga haram ne a sashi haram bai a umarce shi da haram wa innama kanan nazau fitan nan ta kasance allazi huwa juz'ul wadai haraman li qasdi talazzuz bihi saboda yayin jin daɗi da wannan wa takmilul wadai kammala tarawan kuwa cika ta tarawan ne wa amma nazau allazi yaqsadu bihi mufaraqatal harami amma ci fitan da ina nufin rabuwa da haram wa qata ilazzatil ma'asiyati da yanke jin daɗin sako فلا دليل على تحريمه لا من نفس ولا إجماع ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في إلة الحكم سيمنتشي وما حاله tunda an an fara tsanga ne kuma yana da ɗan